Yusufu kamar bawa a Masar Isma'ilawa suka kawo Yusufu a Masar suka sayar da shi kamar bawa ga wani basamari mai sunan Potifar. Allah yana tare da Yusufu, komi da yake yi yana albarka. Potifar ya ba shi shugabancin dukan gidansa. Yusufu mutum ne kyakkyawa. Matar Potifar tana bukata da shi, amma shi yaƙi. ƙi. Wata rana suna su kaɗai a cikin gida. sai tana so ta kwana da shi. Isuhu ya gudu daga gidan, amma matar Potifar ta riƙe riga tasa. Sai ta nuna rigar ga mijinta ta ce masa, Ai, yana so ya mini zamba. An kama Isuhu an sa kurkuku. Isuhu ba ya ba jaraba wuri domin rinjayarsa, ya ƙi aikata zunubi tare da matar Potifar, amma aka kama shi ba a kan yaya wani laifi ba. Allah yana yarda waɗansu su yi mana ƙeta, amma mutuna Allah ba za ya rabu da duk masu yi masa biyayya, zai kuwa shari'anta masu aikata mugunta. Sai mu duba shafi na biye.